Sai ya kasance mutumin shami'in sayar da magani ne na asibiti, kuma sai ya samu lasisin tafiyar da aikin farmasi a matsayin mai zaman kansa. Dangance da wajen da za a girka farmasi shi ma sai an yi fasali biyu, saboda a cikin tsarin buɗe wajen sayar da maganin likita sai an keɓe fili da magungunan za su rinka samun iska, kamar manyan tagogi da kuma sarari tsakanin wajen ajiye magungunan. magunguna da ma rufin ɗakin da fanka. A cikin ƙa'idodin ajiye magunguna akwai magungunan da ba su yi sai cikin sanyi kamar misali magungunan shaushawa waɗanda suna son na'ura mai sanyi da yanayinsu ba zai huce ɗigo biyu ba na zafi. Sannan akwai magungunan da ake iya ajiyewa a cikin yanayin zafi na digo talatin. Akwai magungunan da ba su son rana da haske ƙasa da yanayin digo ashirin da biyar. Na'ura na'urar sanyaya ɗaki cewa da ac dole ne saboda idan ba haka ba yana iya illata lalata magunguna inda za ka ga waɗansu magunguna sun sake kala kamar misali wasu siro a cikin yanayin tsarin buɗe farmasi dai akwai waɗanda suna da na'urar auna yanayin zafi na duba idan magungunan su suna cikin yanayi mai kyau akwai magungunan da suke lalacewa a cikin matsakaicin lokaci misali watanni 36 akwai magunguna da a lokacin yin su ne yake kayyade lokacin ƙara su Shi kuma siro ya danganta da lokacin da aka buɗe kwalbarsa. Idan aka yi bincike za a yi la'akari akwai farmasi da dama a yanzu waɗanda aka ɗauki matakan ladabtarwa a kansu da ya shafi girman laifin da mutumin ya yi. Bayan kashe da akwai farmasin da ake kullewa sai sun gyara laifinsu wa'adin ya danganta da watanni uku. Misali idan mutum bai gyara ba to yana iya kai ga dokokin da suka kafa wannan farmasi.